ainihin a cikin uzurin da mutum shi ba zai yi da shi ba malla ya zarhu huwa ba maganan asalin tana magana mutum ya saba wa Allah a ƙarshe sai ita da uzuri ne kaddara ce ko kaddara ce to ina wannan ba kana san Allah ba ina alama san Allah nan wanda da kai aka yi wa haka da baka yafe wasu ko haka bal kadishtar da ga bugu alai da fushinsa sa yi tsani a kai wa abadahu fa an qurbihi da sai ya nesa tashi daga kusa da shi wa tsaradahu an babihi wa makatahu ashaddal makati fa idza azartahu hal يعني إذا كيف سأذري فهل, لا فهل يكون عذره إلا تعرضا لسخط المحبوب إما كباش عذري بذي كثن شبا إلا تعالى سنتم كشيني فهل يكون عذره عذر بذي كثن شبا إلا تعرضا لسخط المحبوب وسقوط وسقوط وسقوطا من عينه da zubewa daga idon wanda ake so wala tujibu hadhihi zalla wannan kuskure an ba ta janyo kwamin shekhil islami idaru mahafinihi a ce ayyukansa sun rushe da girman abin ya kai girma amma dai bai sa a ce aikinsa ya rushe wa isa a tuzzan da shi ومحله من العلم مسألة العلم والإنابة والمعرفة والتفقه في طريق السلوك عن ينبوك السلوك المحلي الذي لا يجعله وكل عاد فما أخذ فما فما أخوذ أي من قولي هو النمط أنا كامشي أما جناصر من قوله ومتروك أنا برمس إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى شيني كريم جنجنو ديدي صلوات الله وسلامه عليه والكامل من أد خطأه cikakken mutum shine ne ke ga kurakuransa kaman a tsaya nan matsaya mai tunani don kana son kammalalle shine wanda zai iya gano har yayi kuskure kaza ya yi kuskure kaza yana da laifi kaza ya kafa kaza yana kaza wannan shine kammalalle amma wanda zai nuna mutane ne ke a cikin gari can mutane yau an lalace ya fi kowa lalacewa shi na yi ka kare kanka daga kuskure an ya halaka a ce bayan a ce ai kaza ta a da yadda aka wannan ya ya halaka in karewa Allah ake karewa duk abin da ya taso kaga a za a wannan abu za a soki addinin Allah ka tsaya tsayin daga kai wa nafsi kyakkyawar fahimta kada kai masa mummunan zato ka fassara shi da mugayen abubuwa yin uzuri kana yi wa sahabban uzuri abin da suka aikata ko za ka dani za ka samu yana da mafuta amma ba ka zauna kana kare kanka ba kullu guda adaba kafta sannan kuma wajen wannan ba wai za ka ce to in nai laifi ai kuma mana laifi kan ka kare kanka kake nan ma baka yadda yi laifi ba dole ka amsa na kafashe da ke cikakken na kafashe nan kake kammalalle wala siyama fi fi hadal majali abdaki أطرق الصعب في القدمية الذي زل فيه القتاب وظل فيه أفهام وافترقت بالسالكين يعني رب ما صبوت الله ما فيه الطرقات وأشرفوا آه، إلا كتبهم سنك kai gargara sai ‘yan kaɗansu a Now